اللهم ألهمنا وأعطنا من الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ثلاثين حكومة أيدي زما ثلاثين زوجا جماد الأولى في جرم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتبه لك أربعين لفوقين ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci ne da shigariya cikin garin rami jihar mata kaduna ƙasar ta najeriya Allah ta'ala ya tsara mana lafiya da zaman lafiya mun dawo din ci gaba da karatunmu na sura suratu ali imran majalisi na sha takwas a sura za mu tashi insha Allah aya ta talatin da ɗaya akwai tambaya kamar yadda aka ce kafin mu soma bismillah Allah ya saka malam da alhairi. ya tambaya ke cewa malam ni ne aka yi mini haihuwa ban sami daman yin hakika daga yaron da aka haifa mini haifa mini ba a lokaci sai yanzu bayan an kai wata shida amma yanzu ina da daman shi malam ya dace da shari'a ko ko ya riga ya fada kaina kenan akwai malaman da ke cewa za ka iya yankawa akwai masu cewa sati na farko sati na biyu sati na uku in bai samu ba shi nan na haka in kana da hali za ka iya yi bisa ahajul kaulai ne Allah ya raya abin da aka samu rayuwa ta sunna Allah ta'ala a ala wa ala bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحمل لكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر wannan آه، ayar ما لم يكن mata آية جرباوة domin tana jaraba masu imanin gaskiya tana bayanin hakikatin kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul Allah jalla jalaluhu ce ka gaya musu manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam me yasa aka ce ka gaya musu saboda an sami wasu jama'a suna da'awan san Allah suna Allah ne su Allah yake so wanda take awi haɗe ba ba sadiqa ba yahudawa sun wannan da'awa nasara ma sun yi wa kalu lai ya dakulul jannata illa man kana hudan aunar. وقالوا نحن أحباب الله أبناء الله وأولياء نحن أبناء الله وأحباء بوئا ‘ya'yan الله نيمس masoyan الله To, ire-iren masu wannan da'awa a ko'ina suke a kowace addini, ai an sami irin sa musulunci wanda zai waye gari ya ce shi ɗan aljanna ne wani ya waye gari ya ce na ba ka aljanna a dangin kama na baba na babu ya kara a dalilinka na mama ma na ba da kaza a dalilinka kaga da ahu ne kare ba hmm. ya aka ce annabi ga ya masu sallallahu alaihi wasallam in kuntum in har kun kasance in shafiya ce hmm. abinda aka sharɗanta ba ya tabbata sai sharadi ya tabbata hmm. in kuntum tashibbuna Allah idan har daga gaske kan san Allah fattabi'uni alamatul mahabba ittiba'a rasul ƙarƙashin wannan akwai abubuwa da dama daga ciki ɗaga darajar Allah sallallahu alaihi wa sallam an shi manzila wakiya ودرجة مرموقة الله يا شرطا كآآ جمهورنك كوني جمهل الشنك ومن درجة يقول ما يفهمون بل ورفعنا لك ذكرك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ashe bin shari'a ita ce bin manzon sallallahu alaihi aƙidantuwa da aqidar da ya koyar da mu bin umarnin da ya umarce mu nisanta barin abin da ya hane mu shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi sannan ɗabi'antuwa da halayensa annabi mai gaskiya mai amana mai ihsani mai tausayi mai girmama na gaba mai tausaya mana kasa da shi biyarwa da shi wajen tufatuwa da waɗannan kyawawan ayyuka kan Allah ne domin Allah ya ce na laƙar kana lakum fi rasulillahi sun hasana idan uswa ne kudwa da zantattukansa kudwa ga ayyukansa kudwa ga halayensa tufatuwa da ɗabi'unsa yin aiki irin nasa biyayya ne gare shi to san Allah ne kuma san manzan Allah ne na sallallahu alaihi wa bai yiwuwa wanda kake son shi kana saba masa kuma kana da awon ƙaunar ميزاني ماونين او نادى سويا بين يدد والنمر فأت الإله وأنت تظهر حبه هذا لأمري في القياس لو كان حبك صادقا لا قاتل إن المحب لمن يحبه مطيع baiwa kana saba ma Allah kana kokarin bayyanar da kauna da shi wallahi wannan mummunan al'amari ne ko da ma kwatantawa aka yi a fiya inda gaske kana san Allah da gaskiya da kai masa biyayya ta hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam shine kaunar ƙaunar wanda yake ƙauna yakan masa biyayya hmm. khilaf a ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aka samu ittiba'i to an fatattaki ittida'i ka'ida ce a cikin suna da yawa amma dai mun ɗan haska kaɗan shi yasa ake ce mata ayar jama'a nan ake wajen imanin masu imani sahabbai sun ci jaraba ko sun bi manzon Allah sau da ƙafa. sun so shi a zuci sun biyayya daga ƙofa ta haka kaga suka fifita shi a rayuwar sahabin da za a kashe shi kafirai suka ce ka kaddara yanzu kana gida kana hutawa muhammadu za mu kashe ya ce wallahi ba na fatan wannan yanayin da nake ciki kaya ta soki muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ma ya zama na ba zuba hmm. kuwa bilal saboda tashin hankali ya daina kiran sallah saboda in ya ce a shahadu annan muhammadan rasulullah sai ya rike shi ya saba ya shi ya saba ya shi ya kasa ya kasa da yawa sahabban da za su rufe suna cewa yau ma'alkal muhabba muhammad wa ashabu hmm. yau za mu gamu da masoya Muhammad da abokansa da sahabbansa haka ake sa masu yin ba itiqadan bil qalbi bil qalbi wa amalan bil jawarih idan aka samu wannan mahabba da ba ya sakamako na farko yuhibbukum Allah hmm. Allah zai so kan kuma biyayya ga manzan Allah zai so idan Allah ya so bawa kakarsa ta yanke ƙasa ba zai taɓa kuka ba ba zai taɓa dana sani ba kuma kasuwancin ba zai tasgaro ba saboda ne idan Allah ya so bawa yakan sa mala'ika jibrili ya yi shela ya ko mutane jama'an mutane jama'an aljannu jama'an dabbo jama'an tsuntsaye jama'an halittun da ke teku ana shaida muku Allah yana son na fito wannan ya dace da zancen wani mai hikima idan niltumin kalwud da kwalkullu hayyinu a kullum da ne saukar da wani zama in na samu ƙaunarka ya Allah duk wanda ba kai ba ba komai ba ne ko ka so ne ko ka so ne duk tsaye ne idan Allah na so na domin duk wani abin da ka gan shi a kan ƙasa a doron ƙasa za a waye gari ya zan ƙasa wanda zai zan ƙasa ko ya so ka ko kai ya so ka ne wanda bai da kumfa ya kuma kaji samara na biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zai tsoka sama ta biyu wa yakin lakum dhunubakum kuna da zunubai da yawa kuna da laifuka da yawa Allah zai gabata muku zunuban manzon da zai mata a fas wa man lahu al-husna faqat ku kamun wanda bai taɓa laifi ba a yi ku kamun wanda zallan zan zantukansa da ayyukansa da halayensa duka kyawawa ne ina yake labujin da lahu ya aki labujin da mina mutane. Kullum na gairu ma'asumin كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون dukanmu masu kuskure wanda ya ce a cikinmu wanda ke tuba in ya yi kuskure ya ja Allah ya ce in ka bi man ramta sallallahu alaihi wa sallam ya fi lakum dunuwa ya ce ku ya za ku samu kuɗi wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ya sufanci da wannan kyakkyawan sifa rahimu kuma mai jin kai mai yawan gafara ga laifukanka sai a ce duka an yace maka shi ne ma'ana bai kira nan ba rahim kuma sai maka alfarma ya ba ka jin kai da rahama ya biya ga sai daɗi habba anna insanan a sa'ata lahu ta kaddara ka munana nama wani iya munanawa sai ka ce ka yi haƙuri ya ce duk na ya ce maka ya ya ce maka ya ya ce maka ko sai kuma ne sai ce so tsaya na baka gida na baka mota ga jari biliyan guda sai kuma ka zo baka da zuwa guda ba ta kasuwa ne ka kwace ko a ɗarfilan mana ku ni ko ta nan ku ni ko ta nan mu mun san me shi an gane ko wace wannan a duniya ya yaje maka sannan ya baka alfahma sai Allah shi ne ya haɗa waɗannan abubuwa ga ya ji ya ɗan mafi laifi sannan ga tarin ɗimbin yawan mahama idan ka fahimci wannan aya ta talatin da ɗaya me ya waje ba gare ka kai wa Allah da'a ta hannun manzansa sallallahu alaihi wa sallam kai ce kul da ya musu Allah wa rasula yi wa Allah ɗa'a lima manzo sallallahu Alaihi wa wasallam biyayya. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بها لست مموتني بإن يجدوننا إلا تجعل الله كما أكي كشنكا تكشي كان جزائي با إيمان أبا آه، إيمان لما كأنا مع الله سائل مطلقة غير مقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم كما إن يفئي كو يهنا أن مسفاء مطلقا غير مخيل وان باشيبكم كياي موافقة جزنشن الله جل جلاله أو زنشن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم an ba da fi'ili zahiri a da'a ga Ubangiji fi'ili zahiri a da'a ga manzansa sannan aka shi ga duk wanda ba shi ba malami ko shugaba wa ulil amr ba cewa a fi'u أولي الأمر منكم بل وأولي الأمر فالعفو هادئ للمأخوذ فإن تولوا إن بك كسكري بك فندري بك بوتري suka ji son zuciya sun cuci kanku kun zalunci kanku kun yaudari kanku هم هل فجكم كذاب أم أمحاها إن الله منا تبت مكتب الله جل جلاله لا يحب الكاسرين لا يسمى كاسرين لا يسمى لا يسمى لا يسمى أنا آية كاتبة جد جامنا alamatu ta'atillahi ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi alamar da zai nuna mana ana ma Allah biyayya mu ga kana biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman bijire ma Allah jalla jalaluhu aga aikin ka ya saba mana rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bauɗewa da bankarewa da bijirewa abinda Allah ya ce da manzansa ka ce ne idan ka ce shi a daidai fasikanci cikin kimiyya ne hujja na sa'a idan ka yadda kana sako ba haka Allah ya yi umarni ba kuma Allah bai san kaji yana san masu biyayya ga manzan shi bijire wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i ne na kafici Allah ka tsare mana imani kun ga yanzu masu wannan ɗabi'a ta bijire wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsara ƙarara naharan jihara a ji mutum da sunan musulunci yana zagin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunan mutum yana zagin waɗanda suka yi hidima don isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ballewo an yi wa labaya wata hasama ta kai ga wani Allah ta raba mu da sharrin هذه الآية الكريمة حاكمة wannan aya mai daraja ita ce hukunci da tantance ala kulli man yad'a mahabbatullah ga wanda ke da awon yana san Allah wannan aya ita ce yi ma'auni nizam wanda ba a aza ta a dominta a ga daga tsakanin san Allah وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر idan aka same shi ba yana kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne to za mu gane matsalaci ne ainihin abin da yake da'awa hatta yattabi ash-shar'a al-muhammadi hatta ya bi shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo في جميع أقواله وأفعاله الذكر بان تكتن لأن النبي يطبي سيادي دق أيوكا لأن النبي يهي سيادي فإن إيه يدن في أول نقم لا يخلق الله نفسه إلا وسعه كما ثبت في الصحيح كما يدري إن بنت من روايه بخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد wanda ya yi aiki aikin da yake yi cewa ibada yake wa Allah amma babu umarninmu a ciki bai an so ta hannun farin jakada rasulullah صلى الله عليه وسلم ba وهو رجل جاء a سكايا فيا kayansa حين zama بأس بأس ولهذا قال لما سألنا تعالى كتوى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله har in suna san Allah da gaske to ku yi min biyayya a matsayina na san Allah sallallahu saboda shi ne yan ba ta da tsakanin mu da Ubangiji shi zai kama na sako na ayi ko a bari duk wanda ya anshi addininsa ba ta hannun manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ya ne ya yi alƙama kuma ranar tashin alƙiyama ba ma'aunin da za a auna nashi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa haɓa haba'an mansuwa kada ta raina ibada wadda annabi ya zo da ita ka kyautata ta ka nemi Allah ya amsa maka hmm. kaga yanzu sai a ka sallah na a dari cikin dare a gaya maka falalarta annabi ka tashi kai mata a biyu ya ce salatin laili masna masna kai biyu kai sallama kana da ma'aunin da za a auna a baka lada gobe kiyama wanda ya yi tsarin can bai da ma'auni in ya zo da tsari shi da wani ya ce yi ya bi layin waɗanda ake auna nasu in an zo sai a ce ai ba mu da ma'aunin ka. eh na san mizanin ba shi a wajen mu ka ji gun wanda ya sa ka shi da abin gwada naka Allah ke nan ba a mashi waɗari ba a mashi kankan ba ya ka ambani ya da iri abin da yake so shi ne yake so ka yi ka tsaya suka ce yi nan ai ta zai sahabbai akwai lokacin da suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi ya annabi yake ibadan da madan su yi matan annabi suka gaya musu sai suka ce tab dan wannan

aljanna ba yake nema kuma da ikhlasi ɗayan ya guji ji ya ce ni in dare ya yi ba bacci har safe sallah zan yi ɗayan ya ce to gani ko aure ba zan yi ba balantana a ce cefane da rana balantana da daddama a ce haƙƙina saboda haka kenan zai zama sawaman nahari kawaman laili ya kunu sawaman nahar wa kawaman laili yini azumi dare sallah sai bada ana neman aljanna Ina za ka yi amfani da molan kanka sai ka ce madalla da waɗannan bayan ni'mal ab innahu abuwa? amma ni mizanin shari'a fa annabi da ya zo aka gaya masa sai ba al'umma da shi da ya nuna fushi ta ce ana a'adamu kun billah na fi ku sanin Allah kuma na fi ku sanin abin da za a yi na takawa aikin madalla lakin ni a wa afiru wa aqumu wa aqudu wa atazawwaju nisa Kamar waje ba an sunnati falai mini ya kuke wannan maganar cin yanzu ta baya inda na tsayo. na kan azumin ta tsawo'i kuma in ci abinci a wasu ranaku na kan tsayuwan dare in na fila in kwanta in bacci kuma ina auren mata bai ce ina auren mata ba ina auren mata ita ce suna ke kenan ƙwa'ani ya ce ban kuma mata ku minan nisa'i hali minan nisa'i ba minan ma'aki ba annisa'u jam'u ko sai ce masana bai ki da ba ya ce wasu lasa bai ki da ba har yanzu ya ce wa ba ya ce to ina masu rauni ina suke da in hajjin sai sa sharaɗi in kuna jin tsoro Allah ta adili ba za ku iya adalci ba sharaɗi in in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba fawahira to ka tafi zikau da sunni ɗaya ita gumurzu in ta baka haushi ka kwana a sauri. ba shi nan ba Allah ya ke to haka abubuwa suke tafiya a musulunci sai sai kama maji ba an san na fi falai sanini." wannan ita ce hanyar addini na rayuwata in kana son kai azumin ta tsawo a yi na ɗan lokaci a ci gaba da harkar ka da yi ne in kana son kiyamun laili ba daga faduwa rana har fitowar alfijar ba a'a kai ka kwanta ka huta kuma ka yi aure in kuma ka ce ba za ka yi haka ba ba ka bayani jama'a ƙwararri wasafiya ne musulunci وكذلك جعلناكم ummatan وسطا Allahu akbar ولهذا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه wato za a tabbatar muku da ƙaunar fiye da yadda ku kuke nema ya tabbata da rai da ƙaunar Allah fiye da yadda kuke zato rai wa huwa mahabbatuhu iyyakum shine Allah zai so ku ko nan dai ba wani ku ba wa huwa a'zamu min al-awwal wannan kuma shi yafi girma fiye da na farko yani tuhibbuna Allah wa yuhibbukum Allah san ku da Allah san Allah da yake maku ya fi naku ninkin bari domin kullum Allah bai san abin da zai jefa a cikin matsala yana masa kyamar ya sa ka a azaba don haka kullum yake kuma maka ni'ima yake tufatar da kai da falalarsa kuma san Allah subhanahu wa ta'ala ba ya tsaya ne ba kawai don ya ba ka kudi ya ba ka lafiya ya ba ka kaza yi maka kaza yi maka kaza ka ce ina sai a'a biyayya biyayya kama kala ba'd al-ulama al-hukama laysa ash an tuhibbu innama sha'anu an tuhabba ala ala ga wata wannan lamarin ba wai in kana so shi kenan an gawa a soka shine kololuwar daraja mu kada ka zama kamar ɗaya daga cikin sahabi ko wanda ya so matarsa ita kuma ta ce ba ta yi yana matukan santa haka yake ginta yana jin Allah ki haƙuri ki dawo hmm. yana kuka yana kuka a hanya ta annabi ya tausaya ya kira ta ko ki tausaya mana ki koma take umarni ne ko shawara an kai iyaka ya a shawara ne ke bajin sai to annabi a yi haƙuri a to kaga yana so amma ana san shi kuma a nan sai an samu wanda ya so aka ki shi eh, ko babu man ce ka ce ni ma haka ba wacce a yadda Allah ya saka ya shi sa suka ce laisa sha'anu an ba ba wai nasara bane dan kana so a nasara an habba kai a soka kana so ba a san ka ya kai iya sai ka zama kawai a soka a jin dariya jama'a ma su ta kallon ka sana ka wawan ko ya zama ka tafi na kawai sai je je masu aiki su su ce ya zama tifa sai ya je ya taro ya cika aljihu sai ya zo ya a mayan kun san wannan sharrin yana aukuwa ya ɗauko dubbai ya bayar a walasanta shi sannan a kama wanda ba shi da ko kwabo a ce in wace banza ta nan ne ya kamu yawanan laye idan laisa sha'anu an hmm. Ina ma sha'anu an tuhabba saboda haka in kana son Allah baka kama hanyar son Allah ba sanka ya zama jabu ya zama makaho ya zama ɗimuwa da tsarkaniya a matsala wa ya da tsarwatsun mutu. Allah zai gafarta muku zunubansu wallahu ga a jiki ba ikon lirwasuli sallallahu alaihi wasallam ya hasulu lakum haza kulluhu ta hanyar biyayyar ku ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam. duka wannan da asar zai tabbata gare ku ya zama kashi fara kifi ta hanyar albarkan jakadancin sa tsakaninku da ubangijinsa shi ke an sowa daga Allah ya kama farin jakada ina safara ki ثم قال آمرا لكل أحد من خاتم وآمن ayat da ta biyo sai Allah ya ba da umarni ga kowane ɗayan a daidai mu a gaba ɗaya, kul ati'u Allah ce masa ku da'a ga Allah wa masula ku yi da'a ga manzansa fa in wallau in kuma kuka bijire kuka kau da kai kuka aika abinda kuka aikata san zuciya ay khalaqu an amri suka saba ma umarnin? fa inna Allah la yuhibbul kafirin adalla ala anna mukhalafatahu fi tariqati kufr a saki hanyar annabi tsaffata fata hasici abin da aya ke nuni ke ne fatalla Allahu la yuhibbu safa zalika hmm. Allah baya kaunar wanda ya tufanci ga wannan aiki na ƙarshe shi fa in wa za'ama fi nafsihi annahu yuhibbu Allah wa ya'muru ilayhi ko da yariya yana san Allah cikin zuciyarsa ko da yariya aikin da yake yana neman kusantuwa da rahaman Allah ne in bai ba a ba يعني هكذا والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل كمان اللي بيجي النبي منظر أمي شكمتهم النبوة صلى الله عليه وسلم ورسول الله إلى جميع قطعين الجن wal kuma ɗan saƙo daga Allah zuwa ga halittar nan manya-manya guda biyu aljannu da mutane الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل وأولي العظم منهم وندى ذا مقدعة النباوات دكا kai manzanni duka kai ulul azmi min ar-rusul ma duka fi zamanihi kuna yau a zamanin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma wasi'ahum illa ittiba'uhu da ba abin da za su yi su sami rahaman Allah sai sun ji addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta sai dukhulu fi ta'atihi sai sun shiga cikin masu masada wa tibai shari'atihi sai sun zama masu biyayya da shari'arsa kama sai ya ci ta tsamiru kamar yadda za mu tabbatar da haka inda kaulihi inda Allah ta'ala yake faɗi a aya ta 81 muna tafi a wannan sura وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آمين